الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 19 ga watan Ramadan shekara ta takwas, hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa birnin Madina wanda shine ya dace da ina jin sha hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya ina farin cikin kasancewa ta a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka garin kumu akwa local government kuma wannan wata mai albarka watan ramadan don ziyara da kuma isar da saƙon allah tabaraka wa ta'ala a zukatan musulmi ba lokaci ne mai tsawo da za a yi wani dogon karatu ba gajeriyar nasiha ce da mutum ya kamata ya ɗauke ta sa ta aljihunsa ya tafi da ita duk inda ya je yana tare da ita don za ta yi masa amfani za ta gyara masa duniyarsa a nan sannan kuma za ta gyara masa lahirarsa yan wa musulmi tun da Allah maɗaukin sarki ya yi duniya sai ya haɗa mu da wani maƙiyin da muke tare da shi wanda ya yi alkawarin sai ya dulmaya mu ya jefa mu cikin halaka a nan duniya da kuma lahira shi ne shaidan kuma adalcin ubangiji ya sa ya yi haka don ya gwada mu ita damar rayuwar duniya ta gina ne akan gwaji jarrabawa ka yadda cewa shaidan maki ne gare ka don Allah ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa lalle shaidan maki ne a gare ku to ku kurke shi babban maki sannan sai ya zamanto ya yi alkawarin duk inda za je mu dawo sai ya cutar da mu ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين shaidan yake gaya wa Allah ya ce ai sai na zo musu ta gabansu idan suka kauce mun sai na zo musu ta bayansu idan suka kauce mun sai na zo musu ta damansu in suka kauce mun sai na zo musu tagunsu ya ce kuma da yawansu ba za ka sami su masu yi wa Allah godiya ba ya ce zai mai da ɗan adam ya zama butulu galiban ba zai gode wa Allah ba shi ɗan adam kullum ya gino akan a bashi a bashi a bashi to Allah da ya halice shi ma bai iya gode masa ba to ina ga wanda yake abin nan kudan buɗe hanya haka nan duk wanda ya shigo sai ya zo tun da akwai wuri kai da wani kai matsalan sai a bada hanya yau nan za ka maso dan adam ba za ka same shi mai yiwa Allah godiya ba za ka same shi mai mugun butulci ne a nan na so ku gane wani abu guda duk lokacin da mutum ya wayi gari baya gode mutane akan abubuwan da suke masa to ba zai gode Allah ba haka annabi ya faɗa man la yashkurin nasa la yashkurillah wanda in mutane suka masa mutunci in mutane suka masa kara in mutane suka masa ya kamata shi din baya gode wa mutane to ku zai gode wa Allah ba ma duk abin da Allah madaukin sarki zai masa in Allah ya sa da zai gode masa ba to kenan ya kamata mu sani mutum ya zama almajirin shaidan kenan ya zama mai almajirin shaidan shaidan din tun lokacin da babanmu annabi adamu yake gidan aljanna suke gwabzawa suke fafatawa da shi to kaga tun da bai kyale babanmu annabi Adamu ba karkai tsammanin kana nan garin kana yanzu kana rayuwa wai shedan zai kyale ka babban burin shedan ya ga ya halakar da kai ka mutu ka shiga wuta to wannan kam sai ya tafa ya ce ya ji daɗi ya jefa ka hanyar da zaka shiga wuta Allah ya kone ka kurmus to shi kan aikinsa ya kammala to shine Allah ya ce mana ya ku yan adam ku sani shaidan maƙiyinku ne kuma ku riƙe shi maƙiyi babu wanda Allah ya ce ku riƙe shi maƙiyi a cikin alƙurani ku yi ƙiyayya da gaba da shi irin shaidan to yana nan kuma ya kimtsa sai ya kunshi rabonsa. Allah yana kira zuwa ga hanyar shiga aljanna wallahu yad'u ila دار السلام shi kuma yana kira zuwa ga hanya ta wuta duk wanda kaga ya shiga wuta malam shaidan ne kai shi duk wanda kaga ya zama kafiri a duniya bai zama musulmi ba to shaidan ne ya ruɗe shi to mu musulmi da Allah azurta mu da sallah ya azurta mu da qur'ani to me ya kamata mu yi sai mu tsaya mu himmatu mu sani muna da wani makiyin da yake bin mu kullum yana so zai halakar da mu to dan saboda wannan annabi alaihi salatu wassalam ya dora mana ainihin wato ko ya dora mu akan wata ka'ida ya ce mu bi ta dan mu huta mu kubata daga makaru na wannan shaidani shine annabi ya ce za ku yi ta zunubi duk wanda ka ga yayi zunubi shaidan ne ya sa shi idan ka ga kayi ƙarya to wallahi igiyar shaidan tarkon shaidan ka fada in ka ga kayi sata tarkon shaidan ne in mutum ya zina tarkon shaidan ne in mutum ya ha'inci tarkon shaidan ne in mutum ya yi kaza duk abin da mutum ya na shaidanci ya sani cewa ya zama almajirin shaidan to ya za mu magance wannan abokin gaba da ba maganinsa ka san shi abokin gaba wanda kake sa ga daga ya fi daɗin sha'ani a kan wanda baka sa. idan ka san cewa ka tafi hanyar nan akwai abokin gaba da zaka haɗu da shi kaga za ka yi tanaji ka ɗauki makamin ka lafiyayye idan ya taɓa ka ka taɓa shi ko ba ka bane ku buga wanda ya fi wani ƙarfi ya make shi to amma matsalar shine ka saki jiki baka san kana da abokin gaba ya yi maka likimo yanzu sai ya maka makar da ba za ka iya tashi ba to matsalar mu shine yau shedan din nan duk wa'azin nan da muke yana ji sannan duk lokacin da muka shirya za mu yi alheri wallahi yana sani kuma ba wai shi kadai bane fa ina da runduna ne a inda shi kadai ne ina zai iya gama da duniya runduna ce da shi yana da ma'aikata kuma abin mamaki malam yana da wakilai a cikin aljanu yana da wakilai a cikin mutane mu nan cikin akwai almajiran shedan masu yi wa aiki su kansu shedanu ne to annabi ya dora mu akan ka'idar da mu tafi mu huta dan kar mu wayi gari mu zo mu zama almajiransa ko mu zama wanda ya ci nasara akan mu tunda alƙalli ba zan ce ya ci nasara kai tsaye ba amma dai yayi wa baban mu annabi adam illa babbar illa wanda illar mu ma ta shafe mu kaga da da annabi adam da nana hawa'u da shaidan da sauran mala'iku duk a gidan aljanna yake da Allah ya halitta annabi Adam da matarsa Hawwa'u a gidan aljanna za a yi ta hayayya a ta yaduwa to aslan sai da Allah ya fara halittan wato mala'iku ya halicci mutane sannan shi shaidan Allah ya halicce shi ne da wuta shi kuma babanmu annabi Adam Allah ya halicce shi da taɓo to abin da ya kasance shine wata rana sai Allah ya ce wa jinsin mala'iku inni khaliqun basharan min tinin ko a wata ayar min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin فسجد الملائكة كلهم أجمعون illa iblisa لم يكن من الساجدين Allah ya ce wa ya ce wa mala'iku ni zan halarci wani mutum zan halicci wani mutum wanda zan yi shi da yunku da tabo tabo da ka sani ina tabon da wajawa suke amfani da shi suna yin tukunya ba baki ne mai abun nan mai yauki ba sannan in ya bushe aka kwankwasa shi yana mai yana ƙara to Allah ya ce da irin wannan taɓin zan halicci annabi adamu ɗan adam wannan tushen mu asalin mu kenan to amma shi annabi adam da Allah ya zo halittansa wato sai aka zo sai wani combination me combination duk wani kala da nau'in ƙasa da ka sani na duniya sai da aka ɗebo kaso a cikinta aka cakuɗa da jar ƙasa da farar ƙasa da ruwan ƙasa da koriya da menene duk wata kala da ka sani na ƙasa ka san ƙasa kala kala ne za ka iya fahimta wata ana tonar rijiya mai zurfi za ga an wuce jar ƙasa an wuce farar ƙasa an wuce kaza kala kala to kuma gari gari ne wani garin an ciro ƙasar aka ɗebo ta yadda ka san madara Fara farasai haka za ganta wani kuma za ga yumɓu ne taɓo to shi da aka zo sai aka wani combination me hikima hikima shine dan idan Allah ya halice shi zuri'arsa za ta iya zama a kowace ƙasa ne a duniya za ta zama mana yadda yanayin ƙasar yake zai kofin ɗan adam zai iya rayuwa a kai to Allah ya abin nan sai mala'iku suka ce wa Allah a cikin suratul bakara kenan yanzu ya ubangiji Za ka zo muna zaman zaman mu muna maka tasbihi muna tsarkake ka nusabbihu laka wa nuqaddisu laka ka zo ka halicci wani ɗan adam wanda yake yasfiku dima'a zai zubar da jini zai yi barna ya ubangiji ya za ka yi haka sai Allah ya jawo mala'iku kunne ya ce to inni alamu ma la ta'lamuna ni na san abin da baku sani ba na san abin da sani ba ina so ku lura da wani abu guda tun fa kafin a halicci annabi Adam wannan mala'iku suka faɗa suka ce jinsin ɗan adam yana da barna kaga ana cewa biri mabarnaci ne duk barnar biri bai kai barnar mutum ba mutum da kake gani ka ga mutum kawai duk wata shegiyar tsiya da ka sani dan adam yana yi wannan mai kafa biyu da hannu biyun da kake gani ba abin da bai zai yi ba mutum sai ya tashi garin nan gaba daya mutum sai ya kone garin nan gaba daya mutum sai ya hada yaki a garin nan gaba daya mutum da kake ganin sa to sai ce zai halicci annabi adam haka dai aka yi ta kisar har Allah ya kai ga ya halicci annabi adam ya da mala'iku har da shaidan a ciki ya ce to kuma sujada mala'iku suka ce shikenan muka yi a ubangiji mun ji mun bi suka yi wa annabi adam sujada ba su ji cewa a'a yaya an halice mu mu ne muka zo da farko shi kuma wannan wanda ya zo da ƙarshe a zo a fifita shi akan mu ba daga nan malamai suke cewa to ka ɗauki wannan sunnan rayuwa zai iya yiwa wani ka riga shi duniya ka fi shi shekaru amma Allah ya zo ya bashi ɗaukakar da bai baka ba to kai haƙuri mahasadi shine zai zo yana magana wanan da ya tashi a gaban mu wane waye wane hadda ya isa ya zo ya ce kaza mu ina ruwanmu da kuɗinsa ina ruwanmu da wani mulkinsa da wani matsayinsa ina ruwanmu da waiwai shi yana da wani ilimi yana wayewa da sauransu wannan mahasali yake faɗa haka mutumin kirki yakan yadda cewa duk lokacin da Allah ya ɗaga wani bawan Allah a kansa to yakan yi yadda ya nuna aminci ya yi da'a kuma Allah ya buga mana wannan misali tsakanin annabi Adam da da da da da da da mala'iku mala'iku suka yi mai sujada fa al mala'ikatu kullu majma'un duk suka yi sujada amma shaidan a ciki da aka zo yin sujada sai yaki ki shaidan ya ce shi ba ba to wannan shine saban da aka fara yi wa Allah a duniya kai sujada yace bai ba a wata ayar yace awa ya ubangiji ni da kalice ne da wuta ka halicci wannan da taɓo ya za a yi wuta ta ritsina wa ƙasa wuta ba ita take cinye taɓo ba wuta ba ita take cinye ƙasa ba ba ana za a gobara ba kaga wuta ta cinye gini gaba ɗaya zube ya ce ba zai yi ba ka yi sujada ce ɗan ya ce ba zai yi ba ya fanɗare wa Allah to daga nan ya zama shaidan aiki? sannan sai ce ya ubangiji na kulla gaba na kulla gaba da wannan mutumin da kace neman sujada ba ran mai sujada ba daga shi har zuri'arsa ga baki daya gabar farko da ya fara yi Allah da ya aje su a cikin aljanna akai wannan sai ya ce to shi nan sai ya bi annabi adamu ya ce to kaga zaman nan da kake a nan gidan kaga gidan ni'imar nan da kake gani gidan wadatar nan da kake gani ga wata bishiya can Allah ya ce karka ci ko to baya so ka ci ne don saboda in ka ci ba za ka fita a nan ba kuma idan ka ci za ka yi ta mulki ne a duniya ba za ka gama mulki ba to shi yasa ya ce ci, don idan in ka zauna baka cin ba to wata sai ka fita daga nan gidan sannan in ka zauna baka cin nan ba haka za ka kare baka da mulki baka da sarauta kashi kai ne farkon halitta wallahi malam ya zuga dan ya zuga annabi adam alhali annabi adam Allah ya gaya masa ya ce wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin ya gaya shi da shi da nana hawa Allah yace da su kada fa ku kusanci wannan bishiya ga ta a gidan aljanna kar ku taɓa bishiyar nan ba ma ci ba fa ku kusance ta ma idan ku kusance ta ku je ku ci wannan bishiya to za ku zamanto cikin azzalimai Allah ya gama bashi doka shedan kuma ya kewayo ya zo ya lallaba ya ruɗe shi alkurani ya ce ma bi ghurur ya ruɗi annaba adam da nana hawa da ruɗe Waƙala qala yace da su ma nahakuma rabbukuma an tilkuma shajara Allah bai hana ku cin wannan bishiya ba illa an takuna ne au takuna min al-khalidin dan kar ku zama masu mulki kuma kar ku zama wanto masu dawama anan kawai ku ci fadallahuma bi ghurur fa akala minha suka ɗauki wannan bishiya suka je suka ci فبدت لهما, لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين to gashi يا ya يا su ya suna cin bishiyar nan malam kayan da ke jikinsu kawai sai ya buɗe kawai sai tsiraici ya bayyana kawai da suna cikin rufin asiri da tsiraici daga nan malamai suke cewa duk wanda yake yin zunubi yake zuwa yana aikata sabon Allah yake yi wa Allah fitsara to kamar yana yi wa kansa tsiraici ne yana tona wa kansa asiri duniya da lahira bin Allah shine rufin asiri bin dokar Allah shine kwanciyar hankali a duniyar lahira in ko baka yadda ba to ka zuba ka gani in dai wannan duniyar ce za ta koya maka hankali wanda ya bi Allah ma yanzu ya yi kare da ita ballanta na wanda bai bi shi ba malam shi kenan sai tsirai ce bayyana sai suke ƙoƙarin samun bishiyar aljanna suna ɓallo ganye suna ɗaurawa, suna rufe al'aurarsu Allah ya kira su ya ce kai ya Adamu da Hawwa yanzu ban hana ku ku ci wannan bishiyar ba alam an hakuma an tilkuma shajara ba na ja muku kunne na ce kar ku ci ba wa qul lakuma kuma ban gaya muku ba inna shaytana lakuma aduwwun mubin lalle shaydan wato makiyi ne mai bayyanannen kiyayya gare ku ban gaya muku ba kaga shi laifi idan baka yi wa mutum hanzari ka gaya masa ba to da dan dama dama in ya aikata yana da uzurin baka gaya masa ba amma tsaurin kai shine ka ce wa mutum kar yayi abu kuma ya zo ya aikata wannan abu kai kanka a wajen ka dan adam kai san ba daidai bane qala rabbana zalamna anfusana suka ce ya ubangiji mun zalunci kawukan mu ya Allah mun zalunci kawukan mu to daga nan kaga shedan ya fara yi wa annabi adam illa da shi da nan hawa ya Allah mun zalunci mu ya Allah idan baka gafarta mana ba idan baka yi mana afuwa ba idan baka yi mana rangwame ba za mu zamanto cikin azzalumai kina wannan yana nuna duk wanda ya shiga tarkon shaidan duk wanda ya shiga tarkon shaidan kuma bai nemi gafara ba bai nemi istighfari ba bai nemi tuba ba to zai zama cikin azzalumai yanzu abin da nake so ne mana magana a kai gabar magana ta ƙarshe shine yaya za mu kubuta daga wannan tarkon shaidan din shine yin istighfari da tuba abin ake nufi na istighfar shine talabul magfirati was safha neman gafara da neman afuwa a wajen ubangiji wallahi kun gan mu nan wallahi dukan masu laifi ne annabi ya ce kullu bani adam khata duk ɗan adam da ka sani mai kuskure ne wa khairul khata'ina tawwabun mafi alheri a cikin 'yan adam masu kuskure su ne masu yawan tuba yanzu ana in zaka yi tana wannan kissar a ƙarshe da shaidan yayi wa annabi adam abin da ya masa me yace masa wa in lam tagfir lana wa tarhamna ya Allah in baka gafarta mana ba yanzu ina so ne magana ne akan neman gafara ya Allah idan baka yafe mana ba za mu zamanto cikin waɗanda suka yi asara ashe kai dan adam ya kamata ka sani in baka nemi istighfari ka tuba zuwa ga ubangiji akan laifofin kan ba wallahi za ka zama cikin hasarar ku. duk wanda yake rayuwa baya istighfari baya tuba ya shiga uku surutunka ya fi ka idan kana so ka gane kana surutu dan Allah wata ranka gwada kai wa wayar ka caji ka danna rikodin kawai tun daga garin Allah ya waye ka fita ka fara harkokinka ka sa rikodin aljihunka ka ji irin surutai da soke burutsu da abubuwa da kake yi ka zo ka kunna wannan wayar ka ji abin da ka faffada a wannan yinin guda daya Yadda za ka gane kayi wa kanka illa ba karamar illa ba surutu amma ka gwada istighfarin ka nawa shedan ya hana wallahi ya hana mu istighfari ba ma iya yi ana idan da sallah dan kwaya uku nan da ake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ma ka yi alizai assalamu alaikum astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka je ka ce yaki za ka ba za ka iya yi alizai ba saboda shedan ya hana ka wallahi wani ma bai san yayi ba amma ya bude baki a natsaye ce astaghfirullah kana ji a ranka astaghfirullah ina neman Allah ka yafe mu astaghfirullah ina neman Allah ka yafe mu wallahi shi dan ba zai bari mai ba haka muke ba babu natsuwa a gurguje wanda ma yake da dan sharmi yake ja ka lura da hannunsa fit fit fit fit fit fit yap yap yap yap yap yap mutum mini mu fuɗi joni mutum mini joni joni mutum mini mu dilla kawai mu eh, ya shugula mako subhanallah wanda ko kai ne dan adam in zaka ba da lada ko zaka biya wallahi baka biya wannan aikin ba malam wani fa yazo jin charbin haka yake yu yu sai ya hada guda goma a ja daya <laughs> ba haka bane ba wallahi guda goma zai hada mai dan kokari ne yake hada bakwai shida a ja daya fi fi fi alaja bodu'a sai ya shafa kawai ya yi gaba haba mana ba mana to neman gafara shi ke nuna cewa lalle zuciyarka tana jin jiki dangane da saba ubangijinta ta take yi sannan kuma ba gafarar kaɗai ba mutum zai nema ya daina zunubin idan mutum ya nemi afuwa Allah ya yi ikala ani zambi to ya yi istighfari ya yi tuba to daga cikin ma'anar istighfarin shine adamul mu'akhadati alaihi Allah bai zai kama shi ba a kiyama saboda zai ba shi rahamarsa da jin kai jama'a istighfari yana ɗaukan ma'ana guda biyar ne tuba ba istighfari ko ma'anarsa guda biyar ne ma'ana farko shine yin nadama akan abin da ya faru duk wanda ya yi akan wani zunubi a lokacin da yake astaghfirullah bai ji a ransa ya da na sani ya yi regretin aikata wannan zunubin ba to ko ya yi istighfarin bai ba kana ji na kuwa idan za ka tuba wa ubangiji to sai ka ji a ranka cewa ka amma ban kyauta ba da na sani da ban yi wannan laifi ba to wannan sharaɗi na farko kenan abu na biyu himmatuwa a zuciyarka ka ji cewa ba za ka sake maimaita wannan zunubin ba a lokacin da kake yin istighfarin ka ji a zuciyarka insha Allah kana neman ba za ka maimaita ba amma kana istighfarin kana jin cewa kana gama gobe zaka maimaita maimaitawa to bai ba dole a samu total submission ga ubangiji cewa ka miƙa wuya ka yadda ka sallama ka haƙura ba za ka kuma tisa wannan aikin ba abu na uku idan akwai hakki na mutane ka ci hakkin mutane ne kuma kana so ka istighfari to sai ka miyar musu da wannan hakkin kar wani ya zo ya ji ya saci masaran mutane ya zo gida ya yi da na sani amma ga masarar nan a buhu bai mai da ita bai daga hannu astagfirullah astagfirullah sai ka miyar wallahi sai a wuce ne sai hosha sai wuce na ka ɗauka ka miyar barayin gwamnati masu amfani da biro masu saka biro a kan teburi su tsare miliyoyin kuɗi sai mutum ya zo ya ji wa'azi ya ce wallahi ya tuba ka tuba ga kuɗin gwamnati a gidanka ga su a kamfanoninka ga su a motocinka sai ka tattara ka ɗauka ka mayar in dai hakkin mutane ne sai ka mayar musu ka je masallaci ka sace wayar mutane ka ce astagfirullah kuma ga wayar a wajenka ka mayar da ita A junior julurde a wujji fale ka je masallaci ka saci takalma gujjo fale barawon takalmi sai ka zo ka ce ka astagfirullah ka tuba ka bai yi ba sai ka mai da wannan takalma ofisa ne a ofis ya jajja kudin mutane ya sace kudin al'umma sai ya ce ya tuba ya je masallacin unguwarsu ya je an yi wa'azi ya tuba sai kamiyar abu na hudu malamai suka ce idan ka ci abu ne ka ƙoshi da haram kiyaye har kai ƙiba da haram to dole wannan nama da ka ci ko in ce wannan cin haram ɗin da ka yi ƙiba to sai ka yi ta ibadar da za ka niƙe wannan ƙibar da ka yi da bin Allah kana mai tuba kana ainihin wato mai neman afuwa kana yawaita yin sallah da istighfari har wannan ƙiba taka ta narke sabon nama na halal ya tsiro ka dakatar da cin haram a gidanka kuma kai ta kokarin kana ibada ta yadda za ka tabbatar insha Allah ka da haram din nan a jikinka abu na biyar an tuziqal jisma alam taati kama azadtahu alam al ma'siya halawat al ma'siya ka dandana wa gangan jikinka radadin bin Allah ne radadin bin Allah kai ta azumi na nafila kana jin yunwa kaga radadi ne me radadin bin Allah ka hana idan ka bacci ana bacci ka tashi da daddare ka ta sallah me radadin bin Allah ka ciri kudin da ke aljihunka kai ta bayarwa saboda Allah sadaka kamar yadda a da a baya ka ɗanɗana wa gangan jikinka ɗanɗanon jin saɓon Allah daɗinsa ka ci ka sha ka more ka yi duk abin da za ka yi ka gina gida an zo an gaishe ka ka hau mota mai tsada ka saka rigar da ka ga dama ka yi duk abu na jin daɗi amma da kuɗin al'umma yanzu ba shi ne abin da ke faruwa ba duk wanda ka gani sai wanda Allah ya kubutar da yawa ga mutum yana ta faca ka da kuɗi yayi kaza yayi kaza galiban wallahi sai ka ga kuɗin bayan Allah ne ko dai kasuwanci na zalunci yake ko ya je ya wani fowon nayin ko wata ciwa-ciwa ko an ba shi ofishi na gwamnati wai an ce wai ana samun wai albarkar ofis da shi zai ɗiba ya gina gidaje duk inda aka ɗaga gida na sayarwa anguwa shi zai sayi kun ɗauka kuɗinsa ne sai abin da ya ga dama zai ci duniya kenan za ka zo za a ganka tsirara wata ran wallahi wallahi tallahi gwanda ka je kai faskare ka zo ka kasa icenka a kofar gida mutane su zo su saya a baka samu na cefane ka ce da iyalinka halal wallahi shehu maka alheri a kan ka je ka ɗebi dukiyar mutane duk wanda ya rayu yana rayuwa da kuɗin mutane ya ci ya sha ya abin da ya ga dama dukiyar mutane ya shiga uku in dai bai gairi hakkin ne Allah ya kiyaye mu sai ka yawaita yin istighfari da istighfari da tuba al-istighfar da at-taubatu kun ga kalmomin kamar guda biyu ne to suna yin tarayya a ma'ana ta yadda kowane ɗaya daga cikin su yana nufin komawa ne zuwa ga Allah al-istighfar komawa zuwa ga Allah at-tauba komawa ne zuwa ga Allah sannan kuma dukkan suna tarayya da junansu akan izalatu Malayan la yanbaghi kawar da dukkan abin da bai dace ba sai shi istighfari malaman ah, suna bayani cewa mutum yana neman Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin kawar masa da abin da yake aikata bai dace ba ne tuba kuma yin ƙoƙarin ɗan adam ne akan kawar da wannan aikin gabaki da za mu zo mu buga misali shi istighfari ne ma kake Allah ya kawar maka shi kuma tuba da kanka ne kake yi ka daina istighfari kana neman Allah ya yafe maka ya raba ka da kaza tuba kuma da kanka ne bayan ka roki Allah to kuma da kanka a aikace in practical aspect of it shine tuba galiban tuba yana tattare da aiki mutum ya yi a aikace Qur'ani ya zo da ayoyi masu yawan gaske da suke magana magana akan muhimmanci da wajibcin istighfari hadisin annabi ya zo da yawa da yake magana akan haka saboda buƙatar ɗan adam kowane lokaci ɗan adam yana da buƙatar haka ko yaushe. saboda muna da rauni wajen bin Allah sannan kuma kullum muna cikin saƙon nan sai dai Allah kiyaye mu istighfari ya zo ne dan ya kawar da raunin da ɗan adam yake tattare da shi abu sa'id al-khudri um, annabi ya gaya musu cewa shaidan ya gaya wa Allah shaidan ya gaya wa Allah cewa bi izzatika wa jalalika la abrahu ughwi bani adama ma damatil al fihim a wata riwayar ma damat arwahuhum fi ajsadihim ko fi ajsamihim shedan ne fa ya fito karar ya Allah ce na rantse maka da girman izzarka da ka. ni na yi alkawari ba zan kauce ba sai na yi tabbatar da banu adama in dai akwai rai a jikinsu in dai dan adam yana motsi in dai dan adam yana numfashi ni kuma sai na halakar da shi in ji wa yanzu kana da wannan abokin gaban malam bacci ya kama ka duk wanda yake da abokin gaba a unguwa yana fakonsa zai kwanta ya ta bacci da munshari to yanzu dan adam da aka ce ma kana tare da shedan yana bin ka zai halakar da kai yanzu kai shikenan sai ka zauna baka istighfari baka iya zama a rana ɗaya ka istighfari guda ɗari amma surutun ka kana iya fi dubu ɗari maganganu da zaman FC da kake da zaman hira da zama in ka dawo daga gurin aiki da abubuwan da kake a unguwa daga wanda kake a gari da za ka yi lissafa surutan da kake a rana ɗaya to amma dan Allah ba za ka iya istighfari guda ɗari ɗaya ba istighfari guda ɗari ɗayan nan fa duka duka bare ci maka minti goma sha biyar ba amma Allah shi dan bai bar kai ba to wannan shine halakarwa Allah ya ce da shi fa bi izzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum bastakfaruni ni kuma ina gaya ma da girman izzata da matsayina ni kuma ba zan gushe ba in dai sun nemi gafara ta ni kuma sai na yafe musu kaga wannan albishir ake mana cewa me mu nemi gafara ubangijin in Allah ya sa da kuma zai yafe mana hadisin imamu Ahmad ne rawaito shi hadisi ne hasan Allah ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin ku gaggawa wajen neman gafara daga ubangijin ya ku mutane ku gaggawa wajen neman afuwa kullum tafiya kake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah an idan da sallah ne a masallaci kana dan zaune astaghfirullah astaghfirullah akan mashin ɗinka ne astaghfirullah astaghfirullah a ofis ne kana zaune ba na ba kake ba astaghfirullah astaghfirullah wallahi zunubin da muke ɗiba wallahi malam ya kamata a ce bakinmu yana danye wajen yawan ambaton Allah saboda ba za mu iya kwatanta zunubin ba ku nemi aljanna wadda fadin ta fadin mai ne daga sai da an tanadar ita ga masu tsoron Allah alqur'ani ya ambaci istighfari wani lokacin umarni yake ayi istighfari inda Allah ya ce wastaghfiru wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim a cikin suratul baqara a wani gurin Allah ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi a cikin suratul hud kaga wannan umarni ne Allah yayi a wani wurin kuma Allah ya ban masu istighfarin yayi wal mustaghfirina bil ashar bayan Allah muminai na kwarai sune masu yin istighfari daidai lokacin sahur kaga lokacin sahur din nan to shine lokacin istighfari mai hankali mai tunani yana cin abinci yana istighfari idan ba lokacin azumi bane kuma wannan daidai lokacin sahur shine lokacin da ake da bukatar mu tashi mu rinka yin sallah muna istighfari duk wanda yake so ya rinka neman gafara akan laifinsa to ya rinka yankan dare ƙarshen dare shine wabil bil ashari hum yastaghfirun a daidai lokacin sahur dab da asubahi suna yin istighfari ka rike wannan lokaci yana tsada ko da an daina yin azumi to kai kai maintainin wannan lokacin ka rinka tashi raka abi ne Allah ya hore maka a raka hudu ne a raka biyar ne Allah ya hore maka ka rinka yin istighfari a wannan wurin lokaci ne ainihin wato mai amfani haka Allah ya faɗa cikin suratul zariyat wani wurin Allah tabaraka ta'ala ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah a cikin Ali Imran kenan wani lokacin Allah tabaraka ta'ala yana ainihin cewa yana bayani cewa in dai an nemi afuwarsa to shi kuma yana yin afuwa din na aikata mai kyau aka nemi gafara Allah yana yafewa wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yazidullaha ghafurur rahima a cikin suratul nisa luqman yake gaya wa dan shi ya bunayya ya kai dan dana asfir min qawli rabbik firli ka yawaita faɗan. Allah ka gafarta mun Fa'inna lillahi sa'atin la yuraddu fiha Allah yana da wasu lokutan da duk wanda ya ɗaga hannu ya roƙe shi Allah baya juyar da wannan roƙo da bawa yayi ka dage ka yawaita yin istighfari kana tuba haka imam bai haƙe ya rawaito hadisi a cikin shu'abul iman abu huraira ya rawaito hadisi annabi yana faɗa cewa Allah yana faɗa aznaba abdun zamban faƙala Allahumma firli dambe bawa yayi aikata zanubi yace ya Allah ka yafe mun zanubaina to sai Allah tabaraka ta'ala ya ce aznaba abdi zamban lalle bawa na ya aikata zanubi kuma ya sani cewa أن له rabban يكفر dhanba ويأخذ ya'khudhu bizanbi cewa akwai ubangiji da yake gafarta zunubi kuma yana kama masu laifi in san aikata zunubi din yace sannan ba wannan ya sake ya aikata zanubi ya dada jin zafi a zuciyarsa ya ce bari ya koma ya nemi tuba ya ce bawa na ashe ya sani akwai ubangijin da yana yafe zanubi kuma yana iya kama mutum da zanubi da ƙarshe sai Allah ya ce a gaya wa bawan nan na yafe masa gaba ɗaya hadisin muslim ka duba wannan hadisin fa yana ma nuna ka yi laifin ka tuba ka daɗa jin zafi ka ƙara yin wani laifin kuma kuskure ya ɗauke ka ka dada tuba wannan haka ma Allah yake so ma ka yarda cewa Allah yana kamawa da zunubi kenan din shi yasa kake tuba to ina ga wanda yake zaune kawai shi zaman shirme baya istighfari baya istighfari dan Allah ka tambayi kanka dan uwana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu mai tuba ga zunubi kamar wanda bai da zunubi ne ko wal mustaghfiru min adh-dhanbi huwa muqimin huwa muqimun kal bi rabbih wanda yake istighfari kuma yana aikata wannan kamar yadda yake ubangijinsa isgilanci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yake cewa kullum yana istighfari guda 100 a wata riwaya yace yana guda 70 don Allah kai guda nawa kake in shi annabi da Allah ya yafe mai zunubinsa gaba ɗaya, kullun sai ya buga istighfari guda ɗari to da ni da kaifa kuma nawa ya kamata mu yi don Allah kar mu yaudari kanmu hamsin tana samuwa ka yi wa kanka wuridi kullum sai ka yi istighfari guda hamsin to wallahi akwai tashin hankali malam me zai magance mana wannan kulla alaka da wurin ilimi da karantarwa da addini wallahi ya koyan uwana duk wanda ya zaɓar kansa rayuwa ta ya more ya ci ya sha ya bacci ya tashi ya shiga uku wannan duniyar da kake gani wallahi kamar mafarki ce kwana tashi kwana tashi wata ran sai dai ka ji ka a kabari wallahi wallahi malam suna maka tambaya suna dukanka kayi kayi ka komo duniyan kuma Allah ce a lokacin ka ya riga ya kure kar mu bata yawa kanmu lokaci wallahi yanda muka ga ma fashin cin abinci kullum ko to ka dora wa kanka alkawari ne kullum sai ka nemi gafara ubangiji guda ɗari za ka yi ɗari biyu za ka yi ne a'a guda hamsin za ka yi a'a talatin za ka yi a'a ka ware wani lokaci ne bayan asuba yi kullum kafin ka fita sai ka yi zaman istighfari a'a da daddare ne in ka dawo gida kafin ka yi bacci sai ka yi zaman istighfari wallahi karin rinƙa mafi kyawun istighfari shine mutum ya fara da yaban Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya nuna wa Allah cewa ya yi laifi sannan ya nemi Allah ya fi masa shaddani ibn aus ya ce manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa akwai shugaban istighfari gaba ɗaya duniya wannan shugaban istighfarin yanzu zan faɗe shi annabi ya faɗa ku ji da kyau duk wanda ya karanta shi da safe Allah ya kaddara masa ya mutu da wannan safiyar to dan aljanna ne duk wanda ya karanta wannan istighfarin da yamma kuma Allah ya kaddara a wannan yammacin ko a wannan daren ya mutu to dan aljanna ne kira ana so a rinka yin sa da safe sau daya da yamma ma me sau daya sunan sa sayyidul istighfari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastaqatu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ibn ibana kai rawaito wannan hadisi ya ubangiji kai ne ubangiji na ya Allah kai ne ubangiji na ni kuma bawanka ne la ilaha illa anta ba abu mota cancanta sai kai khalaqtani wa ana abduka ka halice ni ya Allah ni bawanka ne wa ana ala ahadika wa adika ina kan alkawarinka ina kuma kan ainihin wato wa'adinka ina neman ka yafe min abin da na aikata sharrin abin da na aikata ina furuci da ni'imarka a gare ni sannan kuma ina furuci ina nuna cewa ni fa mai laifi ne fakfirli ka yafe min, ba mai yafe zunubi in ba kai ba sayyidina abubakar wata rana ya ce wa annabi don Allah ya rasulullah ka koya min addu'a da zan rinka yi a cikin sallata manzo Allah ya ce da shi ka rinka cewa mai inni zalamtu nafsi zulman kafira. ya Allah na yi zunubi na zalunci kai na zalunci mai yawa wala yakfiru dhunuba illa anta ba mai yafi zunubi in ba kai ba faghfir li maghfiratan min indika ka gafarta mun gafara daga gare ka warhamni kai mun afwa kai mun rahama innaka antal ghafurur rahim lalle Allah kai ne mai gafara mai jin kai hadisin bukhari hadisin muslim daga cikin nau'i na istighfari akwai astaghfirullah akwai kuma astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi duk wannan ana yi astaghfirullah astaghfirullah ka yawaita yi annabi yana yi in ya zauna sai dai aji yana fitowa daga bakinsa wani lokacin ya yi sau ɗari wani lokacin ya yi sau saba'in akwai lokutan istighfari yaushe ake neman afuwar ubangiji yaushe ake istighfari na gaya muku lokacin nan na sahur lokaci ne mai tsada duk wanda yake son Allah ya fi masa laifin da ya aikata ya rinka kintatar lokacin irin dab da za a yi a salatu ɗin nan ka zauna a gidanka kai alwala ka dan yi sallah ka fuskanci ubangiji ka kifa kanka kai ta tuba insha Allah dan uwana Allah zai yafe maka lokacin da ake ruwan sama Allah yana karban addu'a in dai ana ruwan sama da kaji ruwa ya fara zubowa sha to daga hannunka ka ta addu'a kai ta istighfari Allah yana yafe zunubi ba ma istighfar ba duk bukatar da kake da shi kai lokacin da kake yin tafiya daga nan garin zaka je wani gari an fada annabi ya fada cewa addu'ar matafiyi karbabbiya ce ka daga hannu ka rinka neman Allah ya yafe maka dan fa babban matsalar zaka samu a kiyama shine idan ka mutu aka je aka auna ladanka da zunubinka aka samu zunubinka ya fi yawa to ka shiga uku ka zama dan wuta astagfirullah Allah ya fi mana Allah samu cika da imani ya Allah kada ka kama mu da abin muke fada ba ma'aikatawa ya Allah kai mana arziki ka rubuta mu cikin bayanka waɗanda idan sun yi maka laifi suna tuno ka su nemi gafara ya Allah kada ka ɗora mana mutuwa ba mu shirya ba Allah ka raba mu da mautul fuji a mutuwar da ba aune Allah idan za ka ɗauki ranmu ka azurta mu da tuba shi ne ake cewa wa taubatan qabla mamat wa taubatan qabla mamat wa taubatan qabla mamat tuba kafin mutuwa yana da amfani babu tashin hankali mutum bai kimtsa ba ya mutu baka yi tuba ba baka yi fari ba baka nemi abuwa ba baka mayar da hakokin mutane akan ka ba baka yi bayanin basussukan da ake bin ka ba baka nemi iyalinka su yafe maka ba baka tare yayanka kai musu wasiya kace ai kaza kar ai kaza gashi kuma dole za ka tafi ta zo ta ɗebe ka ba aune ka hau mota daga zuwa ɗaurin aure a jiya gwamza hadari kawai kai dai ka ji mota tana wurkilawa daga nan kawai sai dai ka ga mala'ika yana ma tambaya daga ciwon kai ka ɗan shafa na ka kwanta daga bacci ka wuce kawai ka tashi ka tarar da kanka a kiyama ka bar mutane kawai a kofar gida ana zaman makoki an binne ka kwana biyu uku sun manta da kai wallahi tallahi kana mutuwa kwana biyu uku an manta da kai kowa harkarsa zai je ci gaba da yi kar ka taba tsammanin nan ka mutu za a daina wani abu a unguwar ko wallahi ba za su daina ba matar kama Allah Allah take ta gama ta kaba wata hudu da kwana goma ta fara kwalliya da ado tana fita bakin titi tana neman miji sabo kai kana ta an danna maka itatuwa da nim da tabo a kanka ta fito tana zawarci ka ya kare dan abin da ka tafi ka bari ta rabe gadin da ita da 'ya'yanta ta ci tumu ne wani over wani ya zo ya aure ta dan gidan da ka gina sun gaji shi ɗakin da kake kwana da ita wani zai zo sabon miji ya shiga saboda 'ya'yanka ƙanana ne ba su kai wayon da za musu ba duniya kenan in duniya kake gadara ka tara to za ka mutu ba wanda ake kai shi kabarinsa da kudinsa na rantsi da Allah katifa ta dubu uku ba za a kai ka da ita ba amma ka miliyan ɗari wuta daidai da wannan wutar wallahi ba za a kai ma ita ba amma ana da hali kana da halin da za a iya tada ma janareto a haskaka maka haka za su saka cikin taɓo. ku duba taɓon da muke samun mutan mu ku duba ramin nan fa wanda in kai ya taɓa hannunka fa sai ka wanke hannunka fa haka za mu ɗauki mutum fa muna son sa mu je mu jefa shi mu kwantar da shi mu ɗauko itatuwa faskare fa a jera a jera a jera wani yana cewa ku toshe can ku tattoshe ku tattoshe a ɗebo ganye a talabta maka wani yana cewa beddu beddu ne beddu ne ana ta ƙarawa a nemo ƙasa mai taɓo a talafka maka su ɗora maka wannan nauyin kowa ya ja takalmansa Allah ji gansa Allah ji gansa wani ya gajiya sai mun hadu pap su tafa shi an gama da kai kana cikin kabari lokacin za ka ga lissafi malam kobo da kobo duk abin da kai a duniya sai an maka riwanin ɗinsa su yan uwana ina yi wa kai na fada mu yawaita istighfari wallahi muna da rauni mu yawaita istighfari mu yawaita tuba da tuban nan da istighfari Allah yake saukar da arziki mutum zai samu arziki na duniya da lahira da rufin asiri yawan istighfari kawai ba za ka tozarta ba a rayuwarka yawaita istighfari kuma wallahi bai da wahala amma dan din nan shine yake mayar mana shi mai wahala bari dakata ka nan saboda kawai ziyara ce muka zo ina mana fatan alkhairi Allah ya fi mana mu ya sa aljanna ce mu ya ji gan iyayenmu ya ji gan malamanmu ya ji gan magabatanmu idan Allah ya rubuta mana tafiya a nan kusa ko a nesa ubangiji ya ba mu tafiya a sa'a idan Allah ya ba mu muna da nisan kwana a duniya to ya azurta mu da rayuwa akan yi masa da'a akan yi masa biyayya ya Allah ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa